gidan fito shine za ka tsaya kana yin irin wannan ne kama da wata zan gudu za ka dinga cewa wai gidan kofa biyu ce duka nawa ne kuɗin naka ji nake bai fi ɗari ba za ka gaya mutane magana an gaya ma magana ka ɗau mataki duka nawa ne kuɗin naka ji nake ɗari uku ne za ka dake ni ne in ka fasa ba ka irin kai kai san ji tsoron irin ka waye kai za ka gaya magana na gaya maka yawo za mu yi ba ka ɗari to kar Allah ya sa kai duka nawa ne kuɗin ina ɗari uku ce. To ba ni mana. Ga ɗari biyar in ka wa Allah ga ɗari biyar ka rike an ƙara ma ɗari biyu in ka wa Allah ka jira ni ki shiga gida an fito sai ka tabbatar mana kunya ce ni. In Tabbatar. Bari in fito. Abin da za ki mu Ka jira in fito za ka ga fanta. Kai gogo kalli wayo ni official murja ta hadi daga banda. Ta hadi daga banda. Ta hadi daga banda. shi kallon ba na fika ta sha na fika kwalta ka tura a ki bi dai a hankali kin san yan adaidaita ta sauyin nan shi wani hauka dari ukun kadin banza dari ukun kadin wofi ka ja a jawo. mu dai da kike mana na layi ni ma ban tuku dan tsora a jiki ka fita daga ido na in ba za a fita ba ɗin ke ba ki san haushin ki nake ji ba ko